Baba Suda, Sarkin Labari. Ragogo-rago girgidi da gilu-gilu a dai samu a lallaba Allah ya raba ku lafiya mai tsohon ciki ta saka takalmi coge. Wallahi coge kwa kala-kala, gane laife ga wanda ka taho da su daga gida. To wai yashe haihuwar ta fari ce tana yin ɗokinta, ta san dawan garin ba shi ya sa ta kwalliya ta sa takalmin coge kuma wai a hakan asibitin gwamnati za ta je awon ciki. Ai cikin fari ciki ne na gayu, ina ai baka san inda kanka ike maka ciwo ba, haka muke ɗosara su a tafi awo. To wai shin ya ake ƙare idan mace mai juna biyun ta je awon cikin da takalmin coge. A wurin awon na fa gaskiya kan sha'ar tahu. A hannu guda kuma wai ashe da ɗan dama-dama ko da dai dama-damar irin ta kibiya ce a ido idan yar lukuta ce ba ta ɗauke da komai ta sa takalmin coge. kawai dai mata na sa ne saboda ya ɓoye wani abun shine amma dai a lafiyance bai kamata mace ta dinga sa takalmin da zai cutar da rayuwarta ba. To a wani bangaren kuma wasu mazan wai yanzu sun daina yayin fara komai ya ce in dai yar tsalo-tsalo ce wai kasuwarsu ta mutu sun fi son yar dima-dima mai ɗan jiki hakan nana. gashi na yan mata sun shiga kanti suna ta shashaba mai suna koma birane yanzu kuma kun da kun ce zai rikuta ya to ya nan. hannu guda kuma wani ɗan uwan mai gangaliyan da ake zargin shi ma fasinja ne irin na dawanau. ya shirya bikin auren mata hudu kuma wai wanda ya je tukwicinsa iPhone 15 da fili a Abuja. Kuma duk wanda ya je don yana sabon taifon da takardar floto a Abuja. Akwai iPhone da za a raba wani iPhone 13 wani 15. To idan mun dawo gida kuma mun ɗaura alwala za mu yi sallah wai akwai 'yan gidan an ce a daidaita sau su sai su rinka janye nasu. sai na yi ƙoƙarin na haɗa sahun sallah da shi sai na ga ya ja gefe na ƙara haɗawa sai na ga ya ja gefe. <laughs> Ka ji ‘yan raba kan al'umma a farraƙa mutane su rarraba, amma dai in suna da hanzari ma sai mun je cikin shirin maji Mai sauraro, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku lale marhabin. Da cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta talata jajiberar laraba ta bawa ranar samu. Wanda gabanin manitsa cikin shirin za mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaice. Hukumar gudanarwa ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano ta musanta raɗe-raɗin da ake yaɗawa cewa an kai harin garkuwar. Jami'ar biyu ta yi watsi da rahoton da ake yaɗawa na sace ɗaliban makarantar wanda ta bayyana matsayin rahoton ƙarya mara tushe da aka kirkira da mugun nufi a cewar mai kula da sashin hulɗa da jama'a na Jami'ar Lamara Garba fitar. Cibiyar binciken noma a yankuna masu kamfan ruwan sama ta Jami'ar Bayero a jihar Kano da kuma Jami'ar Ridin da ke Birtaniya sun samar da sinadarin da zai hana garin dawa lalacewa ma'aikatar aikin hajji da umara ta kasar saudiya ta bayyana cewa daga yanzu sau ɗaya a shekara musulmai za su ke samun damar ziyartar rauda a masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tijana da mu dauke da labaran to daga karatun labaran sai kuma jakadiya ummi bala ahmad da za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yanda mata suke ƙara yawa a kasuwanci ake ganin su cikin hada-hada ana tai da su. Da sakon Inusa Sale game da karamar hukumar kura za mu fara inda yake cewa kalubale gare ku matasa duba da mata sun fara mamaye kasuwanci a kasar nan. Shi kuwa awal mai shayi ikar jihar Kaduna cewa yake yi mata masu sana'a a gaishe ku kun burge ni kuma samari da kuke zaman banza ya kamata ku kama sana'a. Shi ku sakon Sagir Saga gaya cewa yake yi ha ha ha mata iyaye haka ake so a kama sana'a lungu da sako. don wa mutuwar zuciya. Shi ko abba gemu yar gaya abban Hanif cewa yake yi a wannan yanayi na rayuwa da muke ciki dole ne kowa ya kama kasuwanci maza da mata. Uhum su da sarkin labari to maza ya kamata mu farfa daga baccin da muke yi idan kuma mun ji mata za su ce mana sai zo. A ra'ayin Jabir S Fulani Bunkure. Jigon rahotannin ma a yau. zai kalli batun alaƙar mata masu juna biyu ne da takalmi coge, wai, ni da ɗagogo-rago girgiɗin gilu-gilu a dai samu a lallaɓa Allah ya raba ku lafiya mai tsohon ciki ta saka takalmi coge, sai an haɗa da addu'a. ko da dai a wasu lokutan abin ya fi yawa a gun ‘yan kantakile farin shiga haihuwa ta farko ana ɗauki da zumuɗin zuwa awo. Don wasu ma sai kaga sun ci kwalliya sun cakare an kashe ɗauri sannan a sa takalmin coge. A lokacin cikin yana ɗan ƙarami kamar ɗan ƙoƙo ana ta kwalliya da shi. su jero da mai gidanta ya rako ta bakin hanya ƙwaras-ƙwaras tana kan cogi. Ka san a lokacin bai gama girma ba ya kai ɗan wata tara sanda za ta fara jin abin da ake ji. domin wata ma idan ya girman jijjiki da baya da ƙafafuwa gaba ɗaya suke haɗawa su kama ciwo ta ko'ina. A wasu lokutan ma wasu kayan jikinsu har nauyi yake musu kamar su cire su yar da su. Lokacin wa yake zancen wani takalmi coge, silifas ɗin ma damunsu yake yi. Bayan kuma shi ɗin nema likitoci suka fi so su ringa sakawa ba cogen ba. ai cikin fari ciki ne na gayu ina ai baka san inda kanka ike maka ciwo ba wallahi coge kwa kala kala na lefe ga wanda ka taho da su daga gida haka muke ɗosara su a rataye jaka a ɗau jambaki baki da jagira a tafi awo To wai shin ya ake karewa idan mace mai juna biyun ta je awon cikin da takalmin coge? a wurin awon na fa gaskiya in sha'ar tahu takalmi dama mu uku ne a wurin zai ce mana magana masu zuwa da takalmi ku daina zuwa da takalmi saboda kwanciyar ku da waye to gaskiya a lokacin da ke da kuruciya ba ganewa za mu yi ba muka gobe ma in za mu zo wani satin ma da shi za mu taho mu. aka dai da taga jini dai aka season din nawa nurse din na Allah sarki har yanzu ina gano ta ido na Allah mata albarka aka ta ce sai na cire takalmin nan ina kumbura kumbura dai na cire mata takalmin nan kwala kwace shi aka yi sannan ana awo a hasiya bayero ai cogen nan kwace shi aka yi tsaf kuma ta hana ni cogen to Allah ya so akwai gidan yan uwana a nan kusa shine sai na shiga aka bani slippers na saka amma yanzu aka ce ka saka yaushe za ka saka to kuma gashi yau da gobe kai ne za ka yi wani faɗa kar ya je da takalmi mai tsini To jakadin labarin dai Maryam Ahmad Alin Manzo da na Suleiman Ɗanladi ba su tsaya a nan ba sai da suka jiyo maza ko sun san wannan ilimin na mata masu juna biyun da takalmi cogen. Wani lokacin mu ne musu magana cewa an suka sa wannan takalmin ba matsala sai su ce ba matsala kuma kin san mata namu to waɗanda suke sakawa dai su suna bari ana sakawa ko kuma waɗansu ma ba san an saka din ba matan za su saka su tafi amma su kansu matan sun fi kowa sanin abin cancanta su su saka din ba tunda sun san abin da zai iya biyo baya Allah dai kiyaye wani lokacin ita mace za ta iya boye maka ma baka sani ba bayan ka fita sai ta ɗauki wani abu takalmin misali ta sa wato kuma suna da jin magana gaskiya mafi yawanci dai laifin matan ne to ga ahalin abin jami'in lafiya Musa Abdulkadir Magashi na asibitin Kumbotso. ai da matsala yana ƙara ma tsayi ne sannan yana janye jijiyoyin mutum ne saboda in ya daɗe a ƙafarsu yana ja musu matsaloli na ciwon jijiyoyi da ciwon ƙafa sannan in mutum ya gurɗe zai baya ya samu targaɗe ko gocewar ƙashi ko dai wani abu dai na ɓangaren ƙasusuwa ba mace mai cikin da ta je asibiti da takalmi mai tsayi za a gaya mata ka ta sa saboda ɗaya daga cikin illa za ta iya sa takalmi mai tsayi ta zame ta faɗi kuma cikin ya samu illa ko ya lalace ko kuma ta rasa ranta da randan kuma probably wuta mace mai ciki ai ana koya musu abubuwan da za su yi amfani da shi takalmi ana son sa mai plate wanda yake taba ƙasa sosai ba mai tsayi ba wanda za ta ganta a sama To wai ashe akwai ɗan dama-dama ko da dai dama-damar irin ta kibiya ce a ido, idan dai kawai ‘yar lukuta ce ba ta ɗauke da komai ta sa takalmin cogi. ai normally duk sa abu mai tudu artificial abu ne wanda ba haka Allah ya halicci mutum da shi ba ga yawanci masu irin wannan takalmin ba sa doguwar tafiya sai dai su je ko biki ko wani abu da ko wani taro ko dai wani abu just is only occasion suke amfani da shi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 kuma da shamsu ke ɗaurayi ya ce ikon allah sai kallo daga nan sai ya dafe haɓa a zuwan shi kansa abin ya ɗaure masa kai ya ce baba su da ai silifa ya fi dacewa da mace mai ciki idan kuma ta hau coge abin fa babu kyan gani ganin sai ya buka bakin gilas ya cuno baki isa bin Abdulwahab da dariya ya bude ya ce wallahi babu su da kaban dariya yau haka wata mai ciki ta zo shagonmu za ta sayi takalmi amma coge ne a kafarta wurin gadawa ta kusa faduwa sai da nace ta zauna abba ibrahim ya'u ya rake cewa gaskiya silifas ya fi gudun samun matsala ganin sai ma sai ya fashe da dariya Babangida Buba fajiwa ta kai ce Baba Suda duk da wannan tambayar ta mace ce amma mu maza muna da abin cewa hakikanin gaskiya silifa shine ya dace da iyaye na mata musamman ma masu juna biyu Sule Yusuf Kademi ya ce takalmi silifa ai ya fi dacewa ga mace wacce take dauke da juna biyu idan har ba so take ta jigatar da kanta ba Sa'adatu Yahaya ta ce abin namu ne silifa shi ya fi dacewa da su domin kare lafiyarsu da abin da ke cikin Imam Muslim Sani Idris yake cewa ai idan ana son zaman lafiya da mai juna biyu abin da take dauke da shi shine ta sa silifas a kafarta daga nan sai ya hau keke samfurin laulawa. Magagare da ra'ayin Juwairiya Bello na Iba wata ce babu su da silifas shine dar domin shine daidai da su a wannan lokaci. Wasu daga cikin tan ra'ayinku akan wannan maudu'i da babu su da ya bude a wannan rana. sunan ɗinki gare ka. To ai kai dai dama da ke ka zauna da likitoci ka riga ka san ilimin abin shi yasa kai kake haƙura da kwalliyar coge ɗin har sai bayan an sauka lafiya. Don haka sauran mata sai a kiyaye, mu dai za mu tsaya a kasuwa mu ɗauko talla. To nan kuma wani ɗan uwan mai gangaliyan ne da ake zargin shi ma sun haɗa hanya wajen kurin kuɗi na bogi. Ko da dai an yi zargin shi ma fasinja ne irin na dawanau. Ya ce wai ya shirya bikin auren mata hudu a lokaci guda, kuma wai duk wanda ya je tukwicinsa iPhone 15 da fili a Abuja. lefe akwati 200 sadaki ko ce miliyan talatin talatin tu mace ɗaya. gida a timiyar da sarawa jib biyar sai kuma duk wanda ya daidai wani yana sabon tafin da takardar flota abuja akwai aifan da za a raba wani aifan 13 wani 15 gobe za a fara dina in allah da awa tafin ran alamis amina za a dina wanda ma ya ce zai yanka kaji dubu goma akwai wanda ma ran daura auren martina tiya saba'in zai sauke wani shanu hamsin yanka duk ya yi kirishin su wani ma shanu goma yanka eh. duk za a tsire da su na fati wasu damban nama za a yi da su ran juma ne daga auren almasalacin alfukan amma yana da ba da hakuri saboda tattaba ban ban gaya min daurin aure na ba saboda abubuwa sun mu zo amma na ga ita sa wannan daurin auren ya kasance ranar juma na wannan daurin auren na farko saboda akwai manyan baki To ya dai gaya wa jakadan labarin sunusu Sha'ibu Musa, wai yana gayyatar kwamishinan 'yan sanda ba shi tsaro. su ma kwamishin 'yan sanda ana gaita su saboda a bamu tsaro saboda manyan mutanen da su sannan za a yi taro cikin lafiya ana so a gama lafiya a gama su. to su waɗannan 'yan mata akwai zaura a cikin ko 'yan mata ne 'yan kano ne ita ji da unguwa a ta ke eh. fatima amma wafa a gandun albasa eh. fatima a kawo kuma anguwa mu ke layan dora ta kuma aisha shazara a jayin take anguwan suna suna sun su shi kuma mazaunin ina rita zaki To mu dai sai mu ce duk wanda yake son zuwa wannan taron biki ga hanya nan a sauka lafiya. Allah ikiyaye kada motocin dawanau su zo su kwashi fasinjoji. To nan kuma a yayin da ake batun da ɗan dama-dama idan ‘yar lukuta ce ta sa takalmi cogen bata ɗauke da komai. sai kuma gashi a ɓangare guda wasu mazan sun daina yayin wai fara komai ya ce inda 'yar tsalo-tsalo ce wai kasuwarta ta mutu sun fi son 'yar dima-dima mai ɗan jiki hakan nana. Kuma jakadiya Libabatu Adam Salis ce da rahoton. samari da ya ga ce 'yan kwalisa sai dai wani lokacin kwalisar ta takan kai su ga sauyin ra'ayi kamar yadda a wannan lokacin wasu samarin suka zaɓi macen da take da ƙiba saɓanin yadda ra'ayin su yake a da da suke son mace fara. na fi son mace yar daidai yau dai ba kamar dai mai girma haka ba daidai ne dai haka. ba mai jiki sosai ba saka sa iyaye hakan za su ce akan mutuwar tasu kasuwar? Farare ba mu ji daɗi ba, saboda da mazan ko kuka ce fara komai ya ce kuna son ta. Kuma sannan yanzu zai ku ce ba kwa son faran mace. Rima saurayina ya ce mace 'yan lukuta yake so ya fi son 'yan dub dub 'yan duma duma. to mu yanzu ina mu koma mu ta ƙari kenan an kashe mana kasuwa sai dai mu zauna mai zaman gida kenan gaskiya wannan gina ai kun yi mana keken bera kenan bayan kun dawo kun ce sai faran mace komai ya ce gashi na yan mata sun shiga kanti suna ta shashaba mai suna koma furare yanzu kuma sun da kun da kun ce sai kun da to ya kenan shi to wasu dai suna nan akan bakan su na fara komai ya ce amma gaskiya ne ina na fi son faran mace ya auren mace lukuta ba saboda wasu abubuwa kwara daidai ne fara 'yan matan masu ɗiban sun maganci kan yadda suke cin tasu kasuwar. Kuma aka yake so na saurayin ya ce shi haka nake mai nake nake so na. To mu yanzu me ayibu mu kuma mu daman an san mu da kyan jiki. Masu iya magana dai na cewa ra'ayi dai riga ce kowa da irin tasa. Baba Adam Salis, Baba Suda. To a hannu guda kuma idan an ɗaura alwala za a yi sallah waya shi akwai ‘yan bayan an ce a daidaita sau sai su rinka janye nasu. Ka ji ‘yan rarraba kan al'umma a farraka mutane su rarraba. amma dai in ma suna da hanzari sai mun je cikin rahoton maji sumayya kabir muhammad ya rahoton yake ne da sahu daya a lokacin yin sallar jam'i na ɗaya daga cikin abubuwan da suke inganta sallar to amma sai dai a wasu lokutan akan samu wasu ɗaiɗaikun mutane da idan za a daidaita sahun suke janyewa da na ga dai na haɗa sahu da na ga zan iya jurewa ba shine na canza sahu kawai na ga dai kayan shi da datti kuma ina ganin yanayin wari yana tashi haka kawai sai na canza sahu dalilin ɗaya ne kamar a ce mun samu matsala da wani gaskiya ina da tsauran ra'ayi wanda ko je ruwa ba zan iya yi da shi ba a gurin sallah in ga ibada ce dai amma me gaskiya ba zan iya ne tsayawa da shi ba sawun da su sun bayyana mana irin damuwar da suke ciki idan aka aikata musu hakan. Sai na kokarin na haɗa sahun sallah da shi sai na ga ya ja gefe na ƙara haɗawa sai na ga ya ja gefe. Bacin an idan da sallar nan na ta na je na dawo sai na ji suna magana wani mara kunyin yaro. Lalle sai ya hada sahun da kafa da ni sai ka ce ni sa an sani a tsakanin su. To da yawa na sha zuwa sallah wasu tsofaffin sai su janye kafa sai saboda suna ganin cewa kai ba sa'ansu su bane kuma ita sallah abin na sani cewa ba magana wani sa'a ko wani yaro ko wani kankantar ko kuma wannan din kare kawai in dai zaka tsaya a yi da kai a nitse ba tare da kana wasa ba tunda sallah ce ba wani maganar ka janye kafarka ko menene a mahanga ta addinin musulunci ga malam sagiru hatu guda daga cikin malaman addinin musulunci da ke nan kano manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu dinga haɗa sauwun mu domin idan ba mu haɗa sauwun mu hedan ina zuwa ina shiga tsakanin al'umma domin irarraba zukatansu Za ka ga haka kawai kana jin haushin mutum ba laifin tsaye ba na zaune sanadiyar rashin haɗa sahu shi sahu ana so a haɗa sahu da idan sahu kuma ka faɗa da ka faɗa da fatan an ji kuma za a gyara domin sallah ita ce cikon addinin musulunci Sumayya Kabir Muhammad Baba Suda. kuma kafin mu ƙarƙare ina masu san siyan kayan sawa masu kyau da inganci to albishirinku za a buɗe katafaren kanti da gidan abinci na zamani da na gargajiya da kuma kayan kwalam da makwalashe kayan sha na jikon makoshi wanda babu irinsa a faɗin ƙasar nan mai suna UFS Collection and Restaurant a ranar Lahadi 28 ga wannan watan da muke ke ciki na Janairu shekarar dubu biyu da da ashirin hudu sun kuma yi muku tanadin duk wani nau'in sitira na gida da na waje shadda yadi leshi material hulina na gani na faɗa da kuma kayan jarirai da na yara masu kyau da inganci duk a farashi mai sauƙi. haka kuma ga duk wanda ya siyayya a kantin na UFS Collection and restaurant daga yanzu zuwa ɗaya ga watan uku wato Maris akwai ragi na musamman, ku dai ku yi maza ku je domin gane wa idanku da kuma siyan kayan alfarma tamkara ƙasashen waje. kantin dena nan IUBD Galleria Plot C37 tidin yola kan titin jami'ar masile a nan Kano ko a kira lambar waya sifili takwas sifili uku tara tara sifili bakwai sifili uku biyu ko sifili takwas sifili uku tara tara sifili bakwai sifili biyu uku ku dai ku tuna da sunan UFS Collection and Restaurant. A wani ɓangaren na sanarwa kuma, mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero na gayyatar dukkan jama'a zuwa taron tunawa da marigayi sarkin Kano Abdullahi Bayero ɗan Abbas wanda ya shekara saba'in da wafati. Za a fara taron ne da ziyarce-ziyarce a ranar Alhamis sha hudu ga watan Rajab shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira daga ƙarfe takwas. takwas na safe zuwa karfe biyu na rana sai kuma ranar Juma'a sha biyar ga watan Rajab inda za a gudanar da addu'o'i a babban masallacin gidan sarki daga karfe tara na safe zuwa karfe hudu na yamma. A ranar Asabar kuma sha shida ga watan Rajab a yi taron gabatar da makalu kan rayuwa da gudunmawar sarkin Kano Abdullahi Bayero a jami'ar Bayaran da ke nan Kano da karfe tara na safe zuwa karfe biyu na rana. Sai kuma ranar sha bakwai ga watan Rajab ɗin inda za a gabatar da wasu a kan rayuwar zamanin sarkin Kano Abdullahi Bayero ɗan Abbas a ƙofar kudu da misalin karfe goma na safe. Za mu naɗe bar mashirin iya haka. Abba Ibrahim lafazi ne da taimakon wasu na Suleiman Ɗanladi suka yi ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ma'azu Musa Ibrahim ya tallafa. Ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. nake mana fatan saduwar alkhairi na bar ku lafiya wassalamu alaikum.